This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan lasari a kan mita 22 da 25. Masu sauraronmu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya. ku masu na'urar kwamfuta ma kuna iya jin mu yanzu kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum tare da Kabiru Usman Fage da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin mu a la'asariyar wannan Juma'a. kamun ku ji irin rahotanni da muke tafi da su cikin shirin ga kanun labarai. wani alkalin kotun misra ya ba da umarnin ci gaba da tsare ambararren shugaba morsi na kasar misra duk da gangamin zanga-zanga da sassa biyu ke shirin yi sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma ya gayyaci shugabannin musulun amurka yin buɗe bakin azumin watan ramadan ana ci gaba da yin zanga-zanga tare da yajin aiki a duk faɗin ƙasar tunisia domin rashin nuna amincewa

za mu kawo muku rahoton bayan labaran duniya za mu je masar mu ji halin da ake ciki yaya 'yan najeriya suke ɗaukar shirin ɗauke zaben ƙananan hukumomi daga hannun gwamnatocin jihohi zuwa tarayya ne kabiru usman fage zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga labaran duniya wani alƙalin kotun misra ya ba da umarnin a ci gaba da tsare hambararren shugaba muhammad morsi da ake zargi da aikata laifin haɗa baki da mayakan falasɗinawan hamas haka na faruwa ne a daidai lokacin da ɓangarorin biyu masu zanga-zanga masu adawa da masu goyon baya ke shirin fara gangamin zanga-zanga tasa a misra kamfanin dillancin labarai mallakar gwamnati na nepa ya ba da wani watan cewa yau kwanaki goma sha biyar fa kenan da ake tsare da muhammad morsi bisa hujjar cewa ana gudanar da bincike ne a akan laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa ana tsare da Mursin ne ba tare da bayyana masa zargin laifin da ake masa ba tun uku ga watan yuli lokacin da rundunar sojin misra ta tumbuke shi daga karagar mulkin misra sakamakon binciken da ake gudanarwa ne zai gano ko gaskiya ne muhammad Mursin yana haɗa kai da ƙungiyar mayakan falasɗinawa ta hamas da aka ce ita ta taimaka masa shi da sauran shugabannin ƙungiyoyin islama da ke tserewa daga gidan kurkuku da ake tsare da su a lokacin da aka gudanar da zanga-zanga juyin juya hali wadda ta hamɓarar da mulkin tsohon shugaban misra hosni mubarak a shekara ta da goma sha ɗaya. to sai dai ƙungiyar da amurka ke wa jagoranci ta mazalin hud wato yan uwa musulmi ta ba da amsa cewa yan misra da ke zanga-zanga juyin juya hali ne suka taimaka wajen kubutar da fursunoni da ke tsare a gidan kurkuku akwai ƙarin bayani bayan labaran duniya sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya gayyaci shugabannin musulmin amurka yin buɗe bakin azumin watan ramadana a ma'aikatar harkokin wajen amurkan jiya alhamis a jawabin da ya yi bayan buɗe bakin sakatare john kerry ya yi kira ga al'ummar amurka da su ƙoƙarta samun wani bikiren da za su riƙa haɗuwa domin taimakawa juna da tattauna hanyar da za a kai ga warware matsaloli da ke janyo rashin zaman lafiya a tsakanin al'umma a kuma ƙoƙarta inganta halin zaman rayuwa tare da kau da bambancin addini tsakanin jama'a. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ake sauraron labarin nan. Rahotanni na cewa ana ci gaba da samun ƙarin masu zanga-zanga. tare da yin kira ga ma'aikata da su yi yajin aiki na ƙasa baki ɗaya daga yau juma a ƙasar tunisia domin mai da martani ga kisan da aka yi wa wani fitaccen mai faɗa aji kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki na 'yan hamayya wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su waye ba ne suka harbe mai ƙarfin faɗa a jin kuma jagoran 'yan hamayya ƙasar tunisia muhammad rahimi ya mutu har lahira jiya alhamis a ƙofar gidansa da ke tunis babban birnin ƙasar na tunisia marigayi ibrahimi ɗan jam'iyyar hamayya ne ta popular front kuma ya yi fice wajen yin magana da sukan lamirin manufofin gwamnati da 'yan jam'iyyar islama ke wa jagoranci kuma yana sahun gaban masu ƙoƙarin samar da sabon kundin tsarin mulki a ƙasar tunisia wannan dai shine kisa na biyu da aka yi wa wani fitaccen ɗan siyasar ƙasar tunisia a watan fabrairu ne aka kashe ɗan ra'ayin tsakatsaki tsaki balad kuma shi ne kisan nasa ya jefa ƙasar tunisia a cikin rikici da ƙazamar zanga-zanga da ta kusa kawo ƙarshen salon mulkin siyasa a ƙasar tunisia ma'aikatar tsaron japan ta ba da shawarar ƙarfafa matsayin rundunar sojin ƙasar domin kauda duk wata barazana da ka iya zuwa daga ƙasashen china da koriya ta arewa yau juma'a wata mujallar da ma'aikatar tsaron japan ke wallafawa ta buga rahoto da ke cewa ya zama wajibi a ƙara ƙarfin rundunar sojin ƙasar japan domin ƙarfafa ɗaukan matakan ayyukan leƙen asirin da zai taimaka a daƙi da duk wani shirin barazanar yaƙi da makaman nukiliya ha kuma zai taimaka a japan shiga sahun masu ƙarfin yin amfani da jiragen saman da ba su da matuƙa da za su riƙa shiga sararin samaniyar abokan gaba suna gudanar da bincike Kazalika, mujallar ta ce ma'aikatar tsaron Japan ta kuma nemi da ƙarfafa zirga-zirgar jiragen ruwan yaƙi da za su riƙa kaiwa da komawa a gaɓar ruwan tekun gabashin China da Pacific domin gaggauta mai da martani kan barazanar kaiwa wato tashoshin ruwan ayyukan sojan Japan daga wata ƙasar waje hari. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla kamar yadda kuka ji cikin labarai hukumomin Masar suna shirin tuhumar tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi. Domin haka na tattauna da ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan Najeriya a birnin Alkahira Malam Ahmad Abbas Majidadi Binaci wanda na iske a unguwar da magoya bayan tsohon shugaba Morsi suke tasu zanga-zangar. Eh yanzu yana nan Madinatin Nasir unguwar Nasir nan Masar alhamdulillah ga jama'a na abubuwan su lafiya lau ba wani tashi hankali sosai yadda aka tunani. Haka wannan anguwa da kake ta Nasiru waɗanne mutane ne suka fi yawa a nan ma'ana tsakanin magoya bayan gwamnatin da take samun goyon bayan soja yanzu da kuma tsohon shugaban ƙasa Morsi. Gaskiya na madinatin Nasir mutane tsohon shugaban ƙasa suka fi yawa saboda ina nan kusa ne da Rabi'atul Adawiya nan nake zaune. to wannan wuri da ka kira me ake yi a wannan wuri a baya su ne mutanen shugaban ƙasar azza suna karatun kur'ani suna addu'o'insu akwai bambanci ga abin da aka saba gani tun lokacin da suka fara zanga-zanga ko kuma zaman dirshin da suke yi akwai bambanci tsakanin abin da ke faruwa a baya da kuma yau da ka gani? To gaskiya yau akwai bambanci sosai saboda yau duk sun amsa kira sun taro gaskiya ba ma hanyar wucewa. to ba ba alaman ba su ji kiran da um, uh, general uh, uh, CCA ba ne cewa a fito a yi zanga-zanga saboda a ɗauki matakai kan uh, 'yan ta'adda wannan bai firgitar da su ba kuma ba sa ganin watakila hakan yana nufin da su ake yi? wallahi gaskiya bai firgitar da su ba saboda ko su shugaban su jiya ya kira kuma duk sun fito kuma na biya ta nan gefen mai don taharir mutane sun fito sosai abin da aka addu'a ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya. To babu dai zuwa yanzu rahotanni da ka ji na alamar kamar fada da ake tsakanin su sassan guda biyu? gaskiya ban ji labarin fada ba amma dai kan sai dai a yi ta addu'a ubangiji Allah ya kara tsarewa saboda abubuwan kiya ba a san inda abu zai kaiwa ba. Akwai rahotanni da ke cewa ita gwamnati ta yanzu tana shirin tana tuhumar shi tsohon shugaban kasa da kare dokokin kasar Masar wajen haɗa baki da wasu daga ƙetare misali kungiyar Hamas da sauransu wajen kare dokokin Masar. me su magoya bayan Mosi suke cewa kan wannan zargi kuma ya ake ɗaukan wannan rahoto? ana ji gaskiya sun ce su gaskiya bi ta da kulle ne ake musu siyasa kawai da bata musu suna da an ga suna kishe addini. Baki ɗaya akwai wani canji game da matakan tsaro da ake ɗauka ne tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin Morsi? Gaskiya akwai canji saboda ko jiya ɗaya mun dawo wajajen karfe ɗaya mun dawo da giza sai da 'yan sada suka tare mu sun ka anshi fasfot mu da ID card na makaranta. To, sun maida mu kayan ku ko? gaskiya sun da mana kayan mu dan akwai kayan azumi da aka kawo mana daga najeriya sai da sun ka tambaye mu wannan ne wannan ne don muka yi musu bayani to malam ahmad abba majidadi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske ubangiji allah da karewa kuma a sharuwa lafiya Ana amin ni ma na gode Allah ya saka alheri. Allahumma amina. Misra na bisa kan tsarin To a gaida malam menene ra'ayin 'yan Najeriya ne dangane da shirin mai da zaben ƙananan hukumomi daga jihohi zuwa tarayya. Abdulwahab Muhammad ya shiga birnin Baucin inda ya samo waɗannan ra'ayoyi. Sunana Salisu Ibrahim Musa Matori dan masanin Bauchi tsohon sanatar da wakilcin Bauchi ta kuma a majalisar dattijan Najeriya. Ai wannan ya wuce ma a cikin daidai abinda kafin nan suke bukata ne. Shi ne take da shi ko sankara ne kuma mai za kira shi wanda Allah kawai su irin wannan ciwo to ni ya san cewa wannan ba zai zama ya yi maganin duka illolin da ke cikin tafiyar da mijin ƙasar na yanzu ba amma dai abin da tura suke ce a step in the right direction wannan shi ne matakin da ya fi dacewa a halin yanzu idan ka duba su gwamnoni su ne makasudin kin yadda da cewar yi mai da alhakin zaɓen nan zuwa ga INEC wato na tarayya. Ne da domin suna samun ana cewa suna samun wani dama wanda suke abin da wasu ke so to kuma biri na kama da mutum idan ka zo duk cikin jihohin nan gabaki ɗaya da jihohin ɗin hamayya da jihohin waɗanda gwamnati suke kai inda duk aka yi zaɓe za ka samu a ce kashi da tara da ɗigo tara wani jam'iyyar da suke mulki da suka ci abin kunya waɗansu jihohi za ka samu ko kansula kwaya ɗaya tak ba samu ba na yan hamayya wannan kai ka san babu kasi a ciki sai dai mu ji addu'ar cewa Allah ubangiji ya sa idan ma aka mai da shi hannun gwamnatin tarayya din su waɗannan gwamnoni wanda kowane ya ɗanɗana zaƙin mulki yakan ji kamar nonon uwa yakan rike gan. kuma ya ɗauka cewa shi wani fir'auna ne a cikin al'amarin ƙasar nan Allah ka cece Najeriya Allah ka kuma da mu daga sharrin waɗannan gwamnoni. Sunana Muhammad Aminu da Malikin Bauchi. Wannan magana ya shafi kundin tsarin mulkin Najeriya don maganan ah, hukumar zaɓe ta jiha an yi sa a constitution na ƙasa. Ah, ina gani maganan ɗaya daga majalisa zai fara. amma kuma yiwuwansa zai auku ne a ƙarƙashin majalisar jihohi shi zahirin magana magana ne na kyau ina goyon bayan cewa zaɓen jihohi na ƙananan hukumomi ita eh, a mayarwa eh, hukumar zaɓe na ƙasa abin da ya dace kenan amma matsalar ne ina gani ba zai yi ba don kuwa kafin shi canjin tsarin mulkin kundi na ƙasa sai an kawo jihohi an yi jihohi za su yadda? suna na sa da dambara. mutum eh, yana da ma'ana saboda kamar su gwamnoni sun kawo yan hukumomi zaɓe a jihunsu sai sa muke ganin kamar cewa yawanci ba a yin adalci sai kaga an yi zaɓe in gwamnatin pdp ne gaba ɗaya pdp sun fi local government haka in gwamnatin anpp ne maganar dai ba wai ta jam'iyya ba ne a kowane gwamnati ma haka take yi saboda haka amma yin abu an yi shi a gwamnatin tarayya kaga za a adalci a gwamna ba shi da hannu a ciki ba shi da alaka shi ma yadda za a zaɓe shi a cikin haka shi ma za a zaɓe abu na ɗin alhamdulillah a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da ganin ta gaida Abdulwahab, ƙungiyar Bidi'a ta kai wa fursunoni tallafin kayan azumi a jihar Adamawa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. tsakaninku da Allah abinda kake wa Allah da har Allah ya fusata da kai ya haɗa ka da wannan jarabawa kuma jarabawa ta zai maka alkhairi sanadiyar ta zo ka ji wa'azi da Allah ya ga dama su da wannan azumi da ke bakin mu wanda kai kace ai ya Allah muka amince muka ya Allah ka gafarta mu!" Allah ka gafarta mana Allah ka karbe mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wanda ke wurin nan Allah ka gafarta mashi duka daga wannan wuri Allah ya ba ku sana'a Allah ya ba ku aikin yi Allah ya bude muku kofofin arzikinsa Allah ya sa wa ku albarka Allah ya sa ku zama mahaddatan yan kasuwa masu taimakon jama'a Shek Kabiru Gombe kenan yayin da ke addu'a da nasiha ga yan kaso da ke gidan yarin Yola da Jimeta da kashi casa'in matasa ne da ke da jini a jika kamar yadda baturen gidan yarin Yola ACP AS ya tabbatar a jawabinsa shugaban kungiyar Izala a Najeriya Shek Abdullahi Balalau da nuna bacin ransa da karuwan yan kaso a kasar ya fa gargadi alkali shugabanni da masu rike da madafan mulki da aji tsoron Allah amma yayi sama da shekara goma yana zaman jiran shari'a a irin wannan gida na kaso kuma ba wani laifin kirki ya yi ba sannan ba a yanke mishi hukunci ba irin wannan idan ya daga hannu ya yi addu'a Ya ce Allah ya isa an tuce ni Allah zai bi mishi kadi don manzo Allah ya ce yayin da wanda aka zalunce shi yake addu'a Allah na cewa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da sai na taimake ka kai ka yi hakuri jarabawa ne ku kuma shugabanni ku sa ido akan irin wannan gidaje domin akwai waɗanda ba su da laifi kada ya zamanto addu'o'insu ya zama sanadiyyar illa gare ku sa ido yayin wannan ziyarar ba da tallafin kayan azumin sarkin matasan adamawa komando abdulaziz mutanen yako da ke wakiltar masarautar adamawa ya ce za su taimaka wajen ganin an fidda waɗanda laifinsu bai taka kara ya karya ba da kuma waɗanda aka zalunta to amma ya gargaɗe su da su zama mutanen kwarai bayan zaman su na gidan yari kana da lokaci yanzu ka fara tunani ka fara nazari ka fara lissafi ran da za a kira ni na zo baki wannan gate da wani anniya zan fita kuma akwai wani ana an kware shi zuwa shi na an kware shi don haka yana cikin fushi da wanda ya kawo shi nan karka bar nan baka yafe mishi ba da alamun da wasu 'yan kasan na damar halin da suka jefa kansu ciki layi sata ne a kawo ne to ya kaji da ka samu kanka wannan gida eh, ban ji daɗi ba kuma ni kaɗai ne da kakana ban san kowa ba ni ba ɗan kasan nan ba ni ba yadda nake ni kaɗai ne kuma abokan na ne suka sani wannan hali da na suna kawo na shiga gidana baya da zan yi don wallahi wani dan laifi ne dan karami to ya kaje ka samu kanka wannan gida eh na samu kaina zama gidan nan gaskiya na karo kuma na ji daɗin ruwan gidan nan amma ga abubuwa da yawa wanda na fahimta yake zama na ganin in na fita kuma da da ubangiji Allah to abubuwan da nake yi da na Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya na duniya kwaggara ya zane lamarin mu na duniya kamin mu gabatar muku da shirin musulunci tushen rayuwa ga karatun alkur'ani mai girma sunana ibrahim muhammad daga masatul masudiya bello sokoto أعوذ billahi من الشيطان rajim بسم الله rahim الحق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 Ubangiji Allah ya sa mu dace. Ana muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti ashirin ga Kabiru Usman Fage da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Jama'a masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau dai wannan fili namu zai magana ne akan muhimmancin daren lailatul qadr. kazar da ba da nono Allah shi ka ci Wajen kwanakin ƙarshe na watan Ramadana, muhimmin wata, muhimmin daren da ake kowane mawuni ke sanya raya shi shine daren Lailatul Qadr. To Sheikh Usaini Zakariya zai mana bayanin muhimmancin wannan dare na Lailatul Qadari. Lailatul Qadar wato dare ne wanda Allah subhanahu ta'ala keɓe shi baya afkuwa a kowane dare cikin darerin duniya ko kuma shekara sai kawai a cikin dareruka na ramadan allah wato mai iko yana iya sanyawa ya faru a dare na farko na ramadan yana iya kuma sashi a kowane dare daga cikin dareruka na cikin watan ramadan to sai dai lalibai da shauki ya sa sahabbai suka tambayan manzon allah sallallahu har aka rairaye abun ya koma goma ta ƙarshe a cikin goma ta ƙarshen ma aka yi ta kwaɗaituwa da yaushe ne manzon Allah sai ya ce wato dairuka na mara 21 23 25 29 kai har ma a kowaɗin hadisai da suke nuna cewar wato daren 27 kusan shi ne wannan dare na Laitul Qadar dare ne wanda Allah yake ruba rubanya duk abin da mutum ya yi daga faduwar rana har zuwa fito alfijiri ya bashi ladar wata dubu wato alfishar wato wata dubu don haka ma Allah ya saukar da wato sura wadda ya karanta suratul qadar don haka mutum ya lalibe ta yawaita aiki na alkhairi ya yawaita nafiloli da karatun alkur'ani da zikiri da istighfari da hailala a cikin wannan dare wato akwai garaɓasa mai yawa wadda Allah ke rabawa kuma ya kaya ya mabanya wato ya baka ladar kamar kayi shekara 83 da wani abu kana bauta ma Allah wuri daya Allah ce ta nazalar mala'ikatuwar wa ruhu fiha biyar na rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla ilfajar. wato a cikin wannan dare Allah yana aiko sojoji ko kuma tawagogi na mala'iku a ƙarƙashin shugabancin ruh shine mala'ika jibril suna rubuta ayyukan mutane gwargwadon abin da kowa ya aikata suna kai ma Allah rahoto tun daga faɗuwar rana har zuwa fitowar alfijiri to kaga kenan wato kowane yanki ka samu daga cikin daren nan wanda ya sallar magariba ya samu lailatul qadar wanda ya sallar isha'i ya samu lailatul qadar wanda ya sallar asuba ya samu lailatul qadar wanda tashi ya sahur ya samu sahur allinka masa yayi sahur na ibada har shekara 83 da wani abu wato wata dubu don haka duk abin da kai a wannan yini shi ya sanya kada ka rena wani dare ka ce haba ba wannan bane a baka sani ba har yanzu dai Allah ya bar maka sani yaushe ne wannan Allah kaɗai ya sani amma Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi idan nayi katari na riski wannan dare na lailatul qadar ina son ka bani wata gaguwar addu'a da zan yi tsakanin da ubangijina sai manzon Allah ce ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wato Allah kana son yafiya kai mai yafewa ne kana son a yafe ka yafe mini wato gafara kenan ka ashe babu wani abu wanda ya fi ka nemi Allah ya gafarta maka ya yafe maka bai ce ta nemi kuɗi ba in da mu ne yanzu sai Allah ba na addu'a neman kuɗi ba na addu'a neman samun kwangila ba na addu'a neman miji ba na addu'an kaza ba ta duniya kawai za a yi ta magana akai amma bibi abin da manzo Allah ya gaya matarsa wadda ya fi so a cikin matansa gaba ɗaya ya ce ka nemi Allah ya gafarta miki Aisha irin wannan ya faru da abokinsa aminin shi shine wane Abubakar Abubakar radiyallahu anhu ya ce ya Rasulullahi ina son ka bani wata addu'a ta musamman wadda zan rika yi ya ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yakfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indaka warhamni innaka antal ghafurur rahim ka ce ya Allah na zalunci kaina wato ka hana ni abubuwa na aikata ka sanya ni yin waɗansu ayyuka na gaza ayyuka aikatawa wato na yi su da yawa kuma ba mai gafarta wannan zunubi sai kai ka gafarta mini gafartawa wadda ba mai yin ta sai kai kai lalle mai gafara ne wato babu wata kenan babu wata addu'a da tafi mutum ya nemi Allah ya gafarta masa shi sanya wannan wata na ramadan wata ne wanda yake a goma ta farko watan gafara ne kwanakin gafara ne goma ta biyu wato na rahama ne na uku kuma yantawa daga wuta ne kaga dukka gafara wanda Allah ya masa rahama ya gafarta mishi wanda Allah ya gafarta ma ya masa rahama wanda Allah ya masa rahama ya cece daga azabar Allah daga duka gaba ɗaya ramadan neman gafara ake yi kada mutum ya bata lokacinsa yana neman duniya a'a in ka nemi lahira sai Allah ya baka tukwicin duniya duniya bata isa mutum ya ta karkare neman ta ba a'a ya gwama ta da lahira sai Allah ya bashi lahira ya bashi duniya wanda ya roƙi duniya kadai sai Allah ya hana shi ko kuma idan ya bashi ya wahalar da shi ta zama sababin shiga wuta shigar sa wuta amma wanda ya nemi lahira ya nemi aljanna ya nemi gafara ya nemi rahama ya tuba sai Allah ya shi tukuicin duniya ta raka shi zuwa aljanna da gafarar Allah cewa gobe kiyama Allah, ilaha allah... la allah... illallah allah... ilaha allah... sallallahu allah... wasallam Allah الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الله يا الرحمن يا ذي الجلال والإكرام Allah shi kaci da maraya, ko mai uba bai so ba. Allah sa mu dace, kamar mu je ga shirin mu na ƙarshe ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku turo mana ta imel. hakika kiran da banki mu ne yi na a saki Muhammad Morsi ya yi daidai domin abin da sojojin Masar suka yi shine babban ta'addanci a duniya. Sakon farko kenan daga Fatima Habibu Central Market Katsina. Sakon Liman Muhammad Malaba Joga ya ce VOA don Allah ku bani dama in kira ga shugaban hukumar zaben kasar Mali da su tabbatar da gaskiya wajen bayyana sakamakon zaɓe da za a gudanar a ƙarshen mako hakan shine zai kawo zaman lafiya da ɗaurewar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. Sako na gaba ce salamin VOA ku miƙa min na wajen gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim da yi wa Allah da annabi ya sa ido a kan masu biyan albashi wallahi duk wata sai albashi ya shiga wani watan ake samun salari. Mu talaka mun san wannan abin ba da sanin ka yake faruwa ba don haka albarkacin wannan wata na Ramadan ka matsa kar a ƙara jefa talakawa a cikin kunci da takura na rashin albashi. gaskiya mun san kana da tausayi amma na gindinka da yawa ba su da kirki da fatan su ma za su tausaya wa talakawa albarkacin wannan watan amin daga gambo barau fataskum jihar yoban najeriya to da laga kabiru sun fage da takaitattun labarai kamun mai sallama da ku wani alƙalin kotun misira ya ba da umarnin ci gaba da tsare hambararen shugaba morsi na ƙasar misira duk da gangamin zanga-zangar da sassa biyu yanzu suka fara yi sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma ya gayyaci mu shugabannin musulmin amurka yin buɗe bakin azumin watan ramadana ana ci gaba da yin zanga-zanga tare da yajin aiki a duk faɗin ƙasar tunisia domin rashin nuna amincewa da kisan da aka yi wa fitaccen ɗan hamayya mai faɗa a ji muhammad Ibrahim. jami'ai da ke gudanar da binciken hatsarin jirgin ƙasa a ƙasar spain sun fara yi wa direban jirgin ƙasa da ya goce ya yi hatsarin tambayoyi hatsarin jirgin da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane tamanin hatsarin da aka ce shine mafi muni cikin shekaru arba'in an yi zargin cewa gudun da jirgin ƙasan ke yi kafin hatsarin ya wuce kima har sai da ya nunka sau biyu na kilomita tamanin a sa'a guda da aka ƙayyade wa jirgin ƙasan To, da gaishe kama wasu haro da aka Allah kawo mu ƙarshen shirin a wannan la'asariya sai kuma can ba lisha za mu kawo muku wani sabon shiri kamar yadda kuka sani yau a filin ra'ayoyi masu haro kofa ce buɗe. Kamin nan a madadin Kabiru Usman Fage da kuma Julie Leather Gresham wacce da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ta riƙa mata a wannan la'asariya a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.